Kai. Mammaci. Muna rana. Mammaci. Eh? Kaga wannan mutanen bai kamata a ce ana zuwa wajen zana'ida da irin wannan kan To dan wannan mutuwa ma dan an yi ta ma'aikata ce. Ina ce zana'ida har da Allah. Saboda Allah. Ni ba abin da na gani kenan. Yanzu da wannan ka duba kan shi dan Allah da Allah. To ka gani. Wanda yasa ku ba za ku damu da abin da ya dame ku? Mutuwa fa muka zo mu. Eh Hausa ne. Na Hausa. Na Hausa. wai kai idan mu arna ne za ka kama mun zo wurin wurin rasuwa ne har mu zo yanzu Allah ya so da ana ganin mutanen kirki irin mu a waje a ga ina ai ana ana iya jifa mu da wani saboda Allah kuna da iyaye kuna da ai yanzu ko ku irin amai da zawo nan da ake ba ku tsoro ta harbi ɗaya daga cikin kafin ka kwana ka mutu matsalar da ake samu na irin mutanen mu da daƙiƙanci ya dame su fasifita sun ga gari ba daga sun ganka da wata shiga sai su wani fassara ka mutuwa jira ake so a duba ko addu'a Allah mun yi addu'a tare da za ta kuma ta bar ku ya fa sarka in ji sarka da Allah wannan sarka ce wannan ba ga abin al'ada bane al'ada al'ada ne kai al'ada ka al'ada ka ba gashi kai rawani ba ni ma sarki ne ai shi ma al'adar su ce Allah kyauta wa'annan yaran mu rabu da su don wallahi wani yaro na iya zagin ka na mun gaban shi ba wallahi gaban shi Allah tsine wa yaro zamu yi to Ba Musa ba ku iya sa baki ne wannan abubuwan da suke yi A'a wankan gawa muka zo. Shin arna in sun kowa jana'iza ba cewa suka yi my kwandalas ba. To kwandalas ɗin ku is accepted. Kuna ɗaya. Ina fi ka zama musulmi. wannan naka ka dauka gaje ka miƙa dan iska ya sa almakashi ya aske ma nan wajen ya aske nan wajen ba gani yanzu tsaya kaina ne dai abinda to bari mu ga ka. ka gani ko wallahi wallahi tsohon dan caca ne tsohon dan caca ne wallahi wallahi wallahi tsohon dan caca ne irin su ne aiki sai su su koyi masu da ya yarda Allah wallahi ya yarda ina ji ina muka addu'a ka da amai da zawo Yaran da wuka suke yawo. Kuma yanzu tsaya ma. Mun ba ma kun fi kowa laifi biya za mu zo jana'iza ku dinga gulma. Kana tura jana'iza babu wando yau. Wannan ba wando tsirara yake. Wannan tsirara yake. In a to ni mar amma ba tambaye bada wannan. Shi ga wanda zamu kai zai kalle ni ne. Wallahi ba a mu bari bara a gama bara a gama. Bara a kai mu mutum. an kila ga malamin da ya je cire mana wando a makaranta. Wannan mai babban rigar? Kai uba! Kai kake cire wa yara ƙanana wando a makaranta? Ba ku da kunya kai ɗan iskan malami ne? Kamar ka kake cire ma ƙananan yara wando a makaranta? Idan za su yi fitsari yake nufi. Wallahi wallahi in za Ka daina ka daina ɗaurewa ƙarya gini. Wallahi in za su yi fitsari ne. da Allah ba in za ku yi fitsari ba ne idan za ku yi fitsari ne ma kin ji ko kin dai ji ko to wallahi kai arziki amma wallahi zan shiga in yi dogon bincike a kanka wannan magana ba zan bata ta faɗi ƙasa banza ba tun da har ta gaya mun to akwai lauje cikin nan wallahi in na gano wani abu sai na ɓata maka rai wallahi ba da za mara kunyan wofi zo mu je danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Suwaye! Mazaje ne!